To jama'a assalamu alaikum a ci gaba da bayani na abubuwa goma da ya kamata mutum ya sani game da Facebook a yau mun shigo kashi na bakwai inda za mu yi muku bayani yadda za ku iya takaita masu ganin abubuwan da kuke sanyawa a kan Facebook. domin kawai mutum yana abota da yayunsa ko ƙannansa ko abokan aiki kai koma dai da iyaye ko ‘ya'ya da mata ko kuma mazaje ne akan Facebook to ba wai lallai ne mutum zai so dukkansu su rika ganin dukkan abin da yake rubutawa ko yake sakawa a kan shafinsa na Facebook ba. Abin albishir a nan shine akwai hanyar da mutum zai iya bi ya hana duk wani wanda baya so ya ga wani abin da ya sanya a kan Facebook ɗin. Ga misali, idan wani labari mutum yake so rubutawa, ko dai wani abu wanda ya faru da shi wato abin nan da ake kira status update a turance to sai a rubuta kamar yadda aka saba rubutawa. To amma kafin mutum ya matsa inda aka rubuta post domin ya tura shi yadda kowa zai iya gani to sai mutum ya tsaya tukunna ya natsu ya matsa inda aka rubuta friends wato abokai ko kuma dai aka ce public wato kowa da kowa ko kuma aka sa friends of friends wato abokan abokansa na facebook daga nan sai wani shafin zai bude inda mutum zai iya zaben waɗanda yake son su ga abin da ya rubuta to idan mutum ya zaɓi inda aka rubuta friends dukkan abokansa na kan facebook za su ga wannan abu idan mutum ya zaɓi friends of friends kuma dukkan abokansa na facebook su ma da dukkan abokansu na facebook ɗin za su iya gani Idan ko mutum ya zaɓi public ne, to duk wani wanda yake da shafin Facebook a duniyan nan yana iya ganin wannan abu da aka rubuta. Ba wai lalle ne wannan abin da aka rubuta ɗin zai je ma kowa da kowa a duniyar ba. To amma dai duk mai so yana iya dubawa, yana iya bincikawa ya gani. Matakin farko kenan na takaita waɗanda za su ga abin da mutum ya rubuta. To amma idan akwai wani ne daga cikin abokai ko kuma wasu daga cikin abokai da ba a so su ga wannan abu da aka rubuta to akwai hanyar da za a iya toshe wasu kada su gani yayin da sauran jama'a irin mu za mu iya gani idan dai ba mu ɗin ne ake son toshewa a hana mu ganin ba. To haka ma idan akwai wasu mutane ƙalilan ne kawai kake son su gani ba ka son sauran ya Yohannas su gani to duk hanya ɗaya ce ga kuma yadda ake bi. Idan ka rubuta kafin ka matsa post ɗin nan kamar yadda muka yi bayani a sama sai a bude inda aka rubuta friends ko public ko friends of friends to a ƙasa za ka ga inda aka rubuta mu ko kuma aka rubuta more options to sai a matsa wannan idan aka matsa sai a zaɓi inda aka rubuta custom sai a matsa wannan wurin to a shafin da zai buɗe sai a zaɓi mutanen da ake so su gani a inda aka ce share with a kuma inda aka rubuta do not share with ko kuma don't share with sai a rubuta sunayen abokan da ba a son su ga wannan abin da aka rubuta ɗin. To idan mutum yana amfani da Facebook akan waya ce ta Android ko kuma akan waya ta iPhone, abin da za a yi shine sai a matse inda aka rubuta France a wurin da aka rubuta abin da ake son rubutawa din nan wato wurin da aka rubuta status update din nan to sai a zabi inda aka ce France except wato abokanka su gani amma banda sannan sai ka rubuta sunayen waɗanda ba ka son su gani ɗin a wurin wane da wane da wane to a kashi na gaba za mu faɗa muku yadda kuma za ku hana mutane sanya abin da ba kwa so a kan shafukanku, sai abin da kuka amince da shi ne kawai zai iya bulla a kan shafinku na Facebook ɗin.